A lokacin da na isa sansanin 'yan gudun hijirar a wata makarantar firamare da ke cikin garin Kagara, hedikwatar ƙaramar hukumar Rafi na tarar da tarin mata da yara ƙanana da ma wasu daga cikin masu gidajensu. Sunana Usman Usman, mutane ne dai suke ta kinnafin mu, suna ta kashe mamu dan uwa. A yanzu ga haka an kashe mani dan uwa na. Ina maganar zaɓe tun da gashi ana batun zaɓe ne. To a maganar zaɓe ka mu ka haide in za a yi anan cikin gari a same mu a dan kauda mu a gefe kamar yadda muka taru a nan a fito da akwati in zai yiwu haka a mamu haka amma ba zai yiwu ba mu ɗauki jama'an muna mu ƙara mai da su a daji wallahi bai yiwa yanzu ga ni karin kaina ina da mahaifi ina da mahaifiya ban san inda suke ba. sunana abubakar imamu na fara ƙasa gudun hijira ya kawo mu mutanen da muke can gaba ɗaya a kulliyomin ba ma samun kwanciyar hankali kullum a cikin daji muke. sunana aisha usman hana wanka eh, daga hana wanka gudun hijira bara sa koro mu gara mu zo cikin gari mu zo mu samu ceto kila a cece mu a gaje mu. to sai dai duk ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan matakin da suke ɗauka game da lamarin 'yan bindigar ya ci tura domin kuwa na yi ta kiran lambar wayar kakakin 'yan sandan jihar dsp abubakar ɗan inna amma bai ɗauki wayar ba sannan na aika masa saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani A halin yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger ta ce ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijirar kamar yadda shugaban hukumar Alhaji Ibrahim Inga ya ya yi ƙarin bayani. mun ba su kayayyakin abinci da su tabarni da barguna kuma gwamna ba da umarni kuma maza maza mun kuma je mun duba. amma kun san adadin yawan mutanen da ke gurin nan. ba za mu yi saurin gaya muku adadin da suke wajen ba idan muka ba ku alƙaluma yanzu an jima yana iya canjawa. domin sanin makomar waɗannan 'yan gudun hijira akan jefa ƙuri'ar su a zaben ranar asabar mai zuwa kuwa na kira jami'in huɗa da jama'a na hukumar zaben zaben mai kula da jihar Niger Malam Ibrahim Abare sai ya ce a yanzu kwamishinan sa baya gari amma idan ya dawo duk matsayar da suka yi zai sanar da mu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.